yanzu gwamnatin salami da gwamnatin goodluck za su ƙara shiga cikin ukuba ta adawa domin da ana ganin kaɗan ake yi to yanzu ga mu uku mun yadda duk abin da ya faru ya wuce muna kira ga magoya baya a haɗu a gudu tare a tsira tare mu ce jihar jigawa mu ce shi najeriya baki da in an zo duk mutumin da jama'a suka yadda da shi duk za mu haƙura mu bi shi kowaye Alhaji Badaru Abubakar na jam'iyyar ACN shine mutumin da suka fafata da gwamna Sula Lamido a shekara ta 2011. A yanzu ka tabbatar da cewa an haɗu tunda muka zauna wuri ɗaya magoya bayan mu sun gani kuma sun ji yanzu muna tare muna haɗe to na ba da tabbacin abin nan zai tafi haka kuma ana so a kawo mutane canji kuma a ga yadda za a yi a taimaki mutanen jigawa shin ko wannan yunkurin haɗaka zai sha bamban da wanda ya gabace shi a jihar jigawa barista ibrahim hassan hadeja shine wanda ya nemi kujerar gwamnan jihar a inuwar ampp yayin zaben da ya gabata idan ka lura da abubuwan da suka faru a baya ba ma a jihar jigawa ba haɗaka da aka so a yi ta ƙasa ta jam'iyyun nan lokaci ya ƙure jam'iyyun nan guda uku sun yi convention ɗinsu taro babban taro kuma sun yadda cewa duk za su haɗu duk wannan abu ana so a yi shi daga nan zuwa wata ɗaya zuwa wata biyu to kaga a ce an samu wata ɗaya wata biyu ashe muna da sama da shekara ɗaya da za mu fahimci juna da za mu fita neman yardar jama'a da za mu fita yaɗa manufa to da akwai bambancin wancan tsarin da wannan tsarin kuma an sha mun warke jama'a da dama dai yana fassar wannan dunkulewa ta CPC da ACN da kuma jam'iyyar ANPP a jihar Jigawa a matsayin matakin yakar gwamnatin PDP da Sulalami da ke jagoranci amma honorable nasir garba dante tsohon wakilin garki da babura a majalisar tarayya wanda shine wakilci shugaban ampp na jihar honorable sa'id miga a wurin ganawar ya ce ba haka al'amarin yake ba dunkulewa muka yi mu ne wa 'yan jihar jigawa haƙƙinsu dunkulewa muka yi domin mu nuna wa 'yan jihar jigawa menene shugabanci dunkulewa muka yi domin mu nuna 'yan jihar jigawa menene ɗiyauci saboda haka wannan ba dunkule muka wai don mu faɗa ba shi kuwa shugaban ACN na jihar Jigawa Dr. Abubakar Hassan Plata cewa ya yi. mu da yadda Allah mu shugabannin jam'iyyun nan guda uku mun haɗa kanmu kuma mun tabbatar mu kanmu mun ba kanmu amanan kawunanmu, mu za mu tabbatar da adalci dan jam'iyya ta yadu kuma a yi nasara to amma takwaransa wadda ke shugabantar CPC ɗan azumin gwagwarmaya ya ce wannan adalcin kuma shine a bama mutane dama su zaɓi wadda suke so ko ya jagorance su a jam'iyyance ko kuma ya mulke su a bangaren mulki. Hausawa dai kan ce ba a san micito ba sai miya ta ƙare. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.